ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا sai kafirin ya shiga gonarsa tare da muminin domin ya nuna masa gonarsa alhali yana mai zaluntar kansa da kafirci da jiji da kai kafirin ya ce ba na zaton cewa wannan gonar da kake gani za ta gushi saboda abubuwan da na tanadar mata na abubuwan ɗorewa